This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya hawa kuma ana iya kama tashar kai tsaye a hanyar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya ko kuma da fatan kowane lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin na lasariya Da farko, Usman ba mu kanun labarai. To an gaishe ka Ladan. a kwanaki uku da fashewar wani bam a maiduguri wanda ya hallaka mutane 50 a ranar litinin dinnan ma bam ya sake tashi a garin inda ya jikkata guda 27 ya kuma hallaka guda bakwai. haka kuma za mu ji cewa mai kula da birnin ferguson a missouri da ke amurka don shaw ya ce ya aje aikinsa haka kuma in muka sake leƙa za mu ji cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce ya fi kyau da ta yi amfani da imel guda biyu a lokacin da take kan mukaminta to madalla kan labaran kenan a cikin shirin za ku cewa sweden 'yan sandan najeriya ya gargadi jami'an 'yan sandan ma cewa za su yi yajin aiki yaudara ce a kau da hankalinmu nan a ce ai manyan ma sun ce kar su yi su bijire su yi da sanin manyan domin a ce ba za a yi zaɓe ba tun ha kuma ko me yan kasa kwade ke cewa game da hukuncin daurin shekaru 20 da aka yi wa matar tsohon shugaban kasar Lauren Gbagbo wato Siman Gbagbo to lalle wannan ka'idar wato kotu na kasan Cote d'Ivoire ta hada hayaniya tsakanin wato 'yan goyon bayan tsohon shugaba da sabon shugaba haka kuma a jamhuriyar Nijar an gudanar da bikin kawata birnin maraɗi ne bayan wannan aikin eh, hanyoyi ya fara za a gina eh, wurin wurin mm, balon za a gina hilin kokowa za a gina zamani za a gina sa'ilin nan da yake yau laraba bello habib galadanci zai shigo da shirin na himma ba ta garago amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran kwanaki uku bayan fashewar bam a maiduguri da ya hallaka mutane hamsin a ranar litinin din ma bam ya sake tashi tare da kashe mutane bakwai inda kuma ya jikkata guda 27 a garin na maidugurin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya faɗa mana cewa bam ɗin ya tashi ne a kasuwar monday market bayan karfe hudu na yamma kasuwar dai na cikin wuraren da 'yan ta'addar suka addaba da saka bamabamai inda idan aka haɗa wayanda suka jikkata a wurin za su kai 150 ba wanda ya ɗauki nauyin wannan hari sai dai mutane na zargin 'yan boko haram ne suka kai domin su ne suka fi kai hari a kasuwanni da mahaɗar jama'a a baya kuma sun yi kokarin kwace garin na maiduguri amma sojoji suka fatattake su tare da 'yan sintiri da ke sa kai a garin shaidun gani da ido sun ce mayakan boko haram sun kai hari a wani gari gamdu a jihar ta borno a ranar talata inda kamfanin dillancin labarai na reuters suka rawaito mutuwar mutane da dama dakarun haɗin gwiwa na najeriya kamaru da chadi sun yi nasarar kwato wasu garuruwa a arewa maso gabashin ƙasar daga 'yan boko haram ana zargin dai 'yan kungiyar da hallaka mutane fiye da dubu goma tun bayan kaddamar da yakin su a shekarar 2009 mai kula da birnin ferguson a jihar missouri da ke amurka john shaw ya ajiye aikinsa bayan da wani rahoton da ma'aikatar shari'ar kasar ta fitar ya yi kakkausan sukan cewa 'yan sandan garin suna nuna bambanci ga bakaken fata a ranar litinin da ta gabata kotun kolin missouri ta bayyana karɓe duk wata shari'ar da ake sauraro a kotun birnin ferguson har yanzu a yankin st louis da ke ferguson akwai alamu da ke nuna cewa ana yi wa wato bakar fata mai bakar fata mai suna michael brown wanda wani dan sanda ya harbe duk da cewa shi brown din baya dauke da makamai wannan kisan ya janyo wani tashin hankali da aka kwashe kwanaki ana yi a shari'ar da aka gudanar kan kisan an wanke dan sandan mai suna darren wilson da cewa ba shi da laifi a kisan sai dai binciken ma'aikatan shari'a ya nuna cewa 'yan sandan figasan wanda mafi yawan su fararen fata ne suna nuna bambanci akan bakaken fata da ba su da rinjaye a yankin rahoton ya nuna cewa jami'an garin sun maida kotu kamar wani wuri ne na samun kudaden shiga a makon da ya gabata shugaba barack obama ya nuna cikakken goyon bayansa akan wannan rahoton wanda ya nuna cewa ana cin mutuncin bakaken fata a yankin tare da cin su tara akan abin da bai ta kara ya karya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce zai fi kyau da ta yi amfani da adireshin imel guda biyu a lokacin da take kan mukaminta tana mai cewa amma duk da haka bata yi wani kuskure ba kalaman hilari kenan a wata hira da ta yi da jaridar new york times a lokacin da rahotanni suka nuna cewa ta yi amfani da adireshinta na imel na gashin kanta a maimakon na gwamnati don gudanar da ayyukanta masu sukar wannan lamari sun zargi hilari da laifin yunkurin ɓoye bayanai musamman ma na mummunan harin nan da aka kai a ofishin jakadancin amurka da ke bengazi a libya sai dai hilari ta ce ta yi amfani da adireshin nata na imel ne domin sauƙaƙawa kanta ayyuka ta kuma ƙara da cewa ƙa'idojin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da ta yi amfani da adireshin imel guda ɗaya a cewar hilari a lokacin da za ta bar ofis ta tura wa ma'aikatar harkokin wajen amurka shafikan da ke dauke da bayanai musamman mahimmai sama da dubu hamsin da biyar tana mai cewa ba za ta bayyana waɗanda ba su da mahimmanci ba sosai ga jama'a sannan ta gaya wa manema labarai cewa ta share dukan shafukan nata da ya shafi rayuwar gidanta na aurenta da kuma auren yarta da jana'izar mahaifiyarta domin ba su da mahimmanci ko da yake bata faɗa ba amma tana da yunkurin tsayawa takarar mulkin ƙasar ta amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat a shekara mai zuwa an rasa inda wasu mutane goma suka yi daga cikin sojojin amurka bayan hatsarin wani jirgin sama mai saukar ungulu a can kusa da gaban tekun florida da ke nan amurka wani mai magana a barikin sojojin saman ta edgar a florida din ya ce an gano wasu bangare na sassan jirgin bayan faduwar tasa a ranar laraban nan bayan jiran da suka yi ba su ga dawowar jirgin ba har a daren jiya fasinjojin cikin jirgin sun hada da sojoji bakwai da kuma ma'aikata hudu da aka tura sansanin wato cam lajone da ke california arewa gidan talabijin na cnn ya ruwaito bayanin mummunan yanayi na wannan lokacin shine takaita abin da za a iya hangowa daga nesa. jami'an kasashen yammacin turai sun soki hukumomin kasar myanmar bisa dukan 'yan sanda da suka yi na cewa sun daki masu zanga-zanga da kulake a lokacin da suke kokarin tarwatsa su a wani jerin gwano na nuna yunkurin amincewarsu da kuma cewa ba su yadda gwamnati ta sukurkuta dokar garan bawur da ilimi ba jami'an sun farwa ɗaliban ne bayan da suka yi kokarin kutsawa ta shingen da 'yan sandan suka yi wa kansu a ranar talatar jiya a garin latfadan shaidun gani da ido sun ce 'yan sandan sun caccafke tare da tokara da dukan ɗaliban sannan daga bisani suka dinga watsa su a motarsu ta 'yan sanda fiye da mutane 120 aka kakkama kuma suka sami raunuka wasu daga cikinsu a wannan yamutsi hakan ya haifar da damuwa kan yadda aka juyar da kwaskwarimar siyasar da aka yi wa ƙasashen gabashin asiya a wata sanarwa da ta fito daga birnin washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce ta yi tir kasar kuma ta amurka ta yi ita matar da wannan lamari na yin aiki da karfi ga ɗalibai ta ce suna kira da gwamnatin bama da su mutunta 'yancin 'yan zanga-zangar lumana a matsayin hanyar da za su bayyana ra'ayinsu kuma ya hada da wasu masu fafutukar kare 'yancin bil'adama na human rights watch da suka ce sun ba wa kasar damar ta binciki jami'an da suka aikata wannan aika-aika na aiki da karfin tuho ga ɗalibai. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara. sakamakon yunkurin da wasu 'yan sandan najeriya ke yi na neman shiga yajin aiki musamman a ranar da za a yi zaɓe fetan 'yan sandan najeriya suleiman abba ya gargaɗi masu wannan tunani ga dai nasiru adamu elika da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton mun san 'yan sanda na rasa rayukansu kuma ba wai daɗi suke ji ba su kafa shingayen bincike a hanya. in ji kakakin rundunar 'yan sandan najeriya emmanuel ojuku wanda ya fitar da sanarwa a madadin sufeto janar na 'yan sandan suleiman abba da ke zargin wasu da ambata da ɓata gari na zuga kananan 'yan sanda don su bijire wa manyansu kuma su tsunduma yajin aiki 'yan sanda kan tura su sassa daban-daban don kula da zaɓe a ranar zaɓe da hakan kan tauye musu damar kada ƙuri'a kuma maimakon zuga 'yan sandan su yi bore ya zama wajibi dukkan jama'a su ba 'yan sanda goyon baya matukar ana son daidaitar lamura rundunar dai ta yi gargadin duk wanda ya bijire za ta hukunta shi bisa dokar kasa wannan ya tabbatar da gaskiyar raɗe raɗin akwai dai wata matsala ko kalubale da ke ruruwa a tsakanin 'yan sandan da ya kai ga wasu majiyoyi ma ke cewa 'yan sandan sun yi barazanar tafiya yajin aiki ranar 28 ga watan nan wato ranar babban zaɓe da hakan ka iya gurgunta zaɓen labarin da ya nuna 'yan sandan na korafin rashin biyan su haƙoƙin ƙarin girma da na ajiye aiki da ya dakata tun shekaru biyu da suka wuce da ba mamaki amfani da lokacin zaɓe ka iya sanya su samun biyan bukata In ba manta ba tuni ɗan siyasa injiniya Buba Galadima ya ce san ba haka lamarin yake ba, nema kawai ake yi a hana zaben da gangan. Yaudara ce, a kau da hankalinmu nan a ce ai manyan ma sun ce kar su yi, su bijire, su yi da sanin manyan domin a ce ba za a yi zaɓe ba. To tun kafin su ƙifta ido su ce bismillah mun gane inda suka nufa kuma ba zai yiwu ba a ƙasar nan. dole za a yi zaɓe. Wani jami'in 'yan sanda ya ce ba daidai ne a yi saurin goga wa 'yan sandan bakin fenti ba. Sau da yawa za ka ji ana ɓacin 'yan sanda kan wasu halaye da sauransu kwarai. Mun fahimci da wannan domin mi ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Kuma akwai waɗanda suke ba su da ladabi amma kuma da haka akwai matakai da ake ɗauka. Kuma su jama'a su tabbatar da cewa ba wanda ya wuce ya fi ƙarfin doka. ko da ke kace akwai kaɗan waɗanda watakila ba su da tarbiyyar da ake bukata wasu in siyasa ka raba su yi amfani da su sai ka ga suna kare wani sashi suke cutar da wani sashi me yasa hakan ke faruwa ne kuna da irin wannan labarin a kan ana samun wannan a wani lokaci haka ɗan sandan da ka sani yanzu ya sha bamban da na shekaru goma da suka wuce da yawa 'yan sanda sun san matakin aikinsu sun san dokoki kuma su ba bayi ba ne amma me akwai 'yan siyasa masu son zuciya wanda suna nema su amfani da 'yan sanda kaɗai ba ta kowane hali su ga cewa sun ci burin kansu saboda haka muke gargaɗin dukkan 'yan sanda a ko yaushe da su kula da irin waɗannan 'yan siyasa masu burin kansu ba don ci gaban jama'a ba da ƙasa baki ɗaya. 'yan sanda dai a cikin aiki ba sa magana kai tsaye da manema labaru sai bisa izini kuma wannan labari ba zai kara fitowa fili ko ya bace a ribibi ba sai gab da zaben. Nasura da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, mun gode Nasiru. Kotu a ƙasar Cote d'Ivoire ta yanke hukuncin shekaru ashirin ga matan tsohon shugaban ƙasar Lauren Gbagbo, wato Madan Simon Gbagbo. Na tattauna da wani dan jarida mai zaman kansa, Taure Usman, wanda aka fi sani da suna Ja Ustaz, akan abin da 'yan ƙasar ke cewa game da wannan hukuncin. To, Ja Ustaz, kotu a nan kasar d'Ivoire ta yanke hukuncin eh, shekaru ashirin a gidan yari ga tsohuwar matan shugaban kasa shin wai mai jama'an kasan ke cewa ne game da wannan hukuncin to lalle wannan ka'idar wato kotu na kasan cote d'ivoire ta haɗa hayaniya tsakanin wato 'yan goyon bayan tsohon shugaba da sabon shugaba saboda sun gwada cewa wato shekaru ashirin da aka ba tsohuwar wato matar shugabar kasa eh, ya yi yawa to ana so a nema mata wa yi mata sassauci to akan haka dai ana na ana ta hainiya. Shin ja Ustaz an taba yin irin haka a kasar kudu ba an taba yanke ma wata matan shugaban ƙasa ko matan wani shugaba hukunci akan a tuhumanta da aikata laifin tada hargitsi a wani wani abu na musamman a ƙasa? To lalle a nan dai Cote d'Ivoire da na farko kenan kuma muna so zai zama to insha Allah na ƙarshe na farko dai kenan ga abin da muka sani. To a bisa tsarin mulki irin na ƙasar Cote d'Ivoire matan shugaban ƙasa suna da rawa ne da suke takawa na musamman har yasa ta taka rawan da ya wuce wuri. To lalle kwanakin baya ko shekaru ma da suka wuce waɗannan harkokin da suka faru ko matsalolin da suka faru na ƙasar Cote d'Ivoire lalle an zarge ta kuma a wani bangare wannan zargin da aka yi mata wannan zargi ya tabbata. abu da sake nan wa kotu ta sai mata wani hukunci na shekara ashirin. Akwai wata matan shugaban kasa ko wani shugaba da ya taɓa fuskantar irin wannan hukuncin? Babu. farko kenan to kana ganin wannan zai zama darasi ga matan shugaban kasa ko kuma matan shugabanni a nan kasar Cote d'Ivoire din kwarai kuwa kwarai kuwa zai zama darasi sosai kuma insha Allah za su yi alfahari da wannan darasi kuma insha Allah za su yi aiki da shi saboda farko ne kenan a nan kasan Cote d'Ivoire aka tungumi wato wata mace da irin waɗannan lufufuka ina so wannan matsala zai na sauran matan darasi to akwai wani abu da kake son ka gaya ma masu saurare musamman su a Cote ko kuma kasashen Afirka wanda kila ni ban tambaye ka ba wanda kuma mu ba mu sani ba yana faruwa a nan kasan Cote game da irin haka. to abin da dai yake ya fake faruwa a nan kasan Cote kun san siyasa dai ba tashi hankali ba ne siyasa ta bangaren ma wato tafasaka ne ya kamata in za a yi siyasa a yi siyasa a siyasance ka yi siyasa a kabilance ko kuma ce a addinance idan ana haka dai bi za ta'ala za samu wato zaman lafiya nan kasan afirka abinda dai zan yi faɗa ma wato duk masu sauraron wannan shiri kenan. To a shirinmu na dare za mu ƙara kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar na Cote game da wannan batu. A birnin Maraɗi an yi bikin ƙawata birnin ne wanda aka yi wa lakabi da Maraɗi kwalliya. Ga dai Sha'ibu Mani da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Himma ba ta garo. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. Bakonmu na wannan mako sunan shi Ibrahim Garba Ahmed, mazaunin birnin New York ne dan asalin Najeriya kuma ƙwararre ne a harkokin tsaro. Karan ga muku komai da komai gashi zamu ji daga bakin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Ibrahim Garba Ahmed, mazaunin cikin garin Bronx a jihar New York ko kuma in ce a karamar hukumar New York City a kuma jihar New York. New York babban ah. birnin na Amurka kenan. Ne a nan Amerika, hmm. insha Allah. sannan kuma ina da background abin da ya shafi harkan watan tsaro wanda yake ya ɗauko asali daga ga harkar hukuma na nan new york city to bayan shekaru kaɗan da bayan shekaru da dama da na yi aikin cikin hmm. ikon allah sai na bude kamfani a watan na ba da shawara akan harkar tsaro ga mutanen da suke bukatan shi da kuma wasu harka da ya shafi sana'a wanda za ka iya ɗaukan mutane ka karantar da su harkar tsaro hmm. da makamantansu da kuma um, ba da shawara ga mutanen da suke so su san menene watan idan za a yi amfani da wasu irin harkar na'urori da ya shafi tsaro a wasu ƙasashe na kan samu mutane da suke neman shawara ba su hmm. Hmm. kuma na kan ɗan yi rubuce-rubuce abin da ya shafi tsaro. bane zai ka ce da abin in ya batun tsaro ne dai goma da ashirin ka tara bari mu <laughs> fara taba batun eh, aiki da kai da ita hukumar tsaro ta New York din eh, wanne kamar yan sanda a jihar New York kenan na'am haka ne to ai ka san ko yan sandan jihar New York sun yi fice a duniya su ake cewa NYPD kamar wani irin aiki kai da su eh to gaskiya <sighs> na yi aiki da dama da su hmm. watan daga cikin aikin da na yi da su na yi aiki da su a ɓangaren da suke watan tafiyar da harkar zamantakewan ma'aura kamar family violence kamar family eh, domestic violence unit to kamar rigima tsakanin miji da mata haka ko kuma tsakanin da zamantakewa tare yawwa eh. kuma mukan bi wurare wanda gwamnati ta kafa saboda taimakawa matan da mazajensu suke ci musu zarafi akwai inda ake tara su ko kuma mazan da mata suka ci musu zarafi a da ake kara su saboda yanayin yadda abin yake iya shafan watan lafiyar mutum a kwakwalwa hmm. yawwa irin abubuwan irin wannan matsaloli na tarzoma na iyali yana jawo kamar tabin kwakwalwa kenan ko kuma dai matsaloli haka da wanda suka shafi eh, dan yadda suka fahimci abun sun fassara shi ne watan ta hanyoyin da za a ce kamar yanzu misali a ce mata da miji suna zaune hmm. namiji ya kuntata mata ta hanyar watan tauye mata haƙƙi na biya mata bukata da ya shafi watan eh, da ya shafi kuɗi ko kuma ya zamanto mai tsananin tsawatawa ko mai tsananin duka yanzu kamar idan idan mijin baya baya kamar yin abin da ya kamata yi a matsayinsa namiji na kamar ko ciyar da ita ko kuma samar da wasu kuɗaɗe na na biyan bukatun iyali duk irin waɗannan waɗannan batutuwan kenan kuke za zaka ji ana kiran su financial abuse hmm. to wannan financial abuse yana da bangaren da zai iya kawo mutum kamar trauma kamar ya tauye mata wani haƙƙi wanda yake don ta san lalle din ta hanyarsa ne Hmm. abu za ta ku daidai to saboda ko wani dan matsaloli da sukan taso a cikin gida sai amfani da wannan damar miji ya ringa cin zarafin mata ko ya kama ta ya kulle a cikin gida ko kuma irin wannan rashin biyan bukatu kamar misali na kuɗaɗe ai su ma akwai su yanzu haka a kasashe na yammacin afirka ya kaga abin nan ne eh to kaga inda bambancin yake a nan hmm. da can shine nan sun gina shi a bisa tsari wanda yake taka-taka gwamnati tana da hannu dumu-dumu a ciki. A cikin auratayya. a cikin auratayya. Hmm. Idan abu ya faru ka ɗauki lamba ka kira waya ka kirawo ka ce lambar da aka fi sani da 911 zan cire. Hmm. Idan ka kirawo da ka fara magana akan irin dalilin da ya sa ka kirawo ya shafi wannan bangaren. to daga cikin harkan doka din hmm. irin wannan wanda suke responsible wanda aka musu special training akan wannan irin wannan mutanen za a kai za tura wannan call din to irin su ne za su je wannan wajen za a ba su adres din gidan za a je a tarar wani irin rigima ake yi da ya kai da hatta kirawo 'yan sanda zo shiga tsakaninta da mijin. Malam Ibrahim yanzu kai da ka zo daga Najeriya daga wata al'ada daban ya aka yi har aka baka ka shiga cikin al'amuran aure dumu-dumu haka. Kar ka ba mu ansa wannan mako ka bari sai mako mai zuwa dan Allah ya kai mu za mu dawo da kai wannan fili na himma ba ta gado ko sai ka gaya mana. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma shi wannan bakon namu Malam Ibrahim Garba Ahmed. ni bello galadanci daga nan washington da ke cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da ratar zuci salamu alaikum mu kasance a cikin goshin To an saurari shirin himma ba ta garago da fatan za a gafarce mu saboda mun samu tutsun na'ura maimakon mu kawo muku shirin wato rahoton daga sha'ib mani amma yanzu ga rahoton bayan nyamai yala a 2013 sai dosu suga a 2014 wannan karo maraɗa kwalliya a 2015 da Prime Minister Birjira Fini ya jagoranci bikin kafa tubulan farko ga ayyukan da za a kawanta birnin maraɗi a wannan shekara ta 2015 lokacin ranar 18 ga watan Disamba ranar da Nijar ta zama jamhuriya. Program qui sera inauguré à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de la République le 18 décembre 2015 ici a Maradi. Para Minista Birji Rafi ne kenan. Burin gwamnatin jamhuriya ta bakwai kawanta ire-iren waɗannan birane. Wannan ya sajin ta bakin shugaban kwamitin tsara ayyukan maraɗa kwalliya Minista Malam Kala Hankaro inda ya mana bayanin irin ayyukan da za a zartar. Bayan wannan aikin eh, hanyoyi ya fara za a gina eh, wurin mm, balon, za a gina hilin kokowa, za a gina zamani, za a gina gidan eh, kwaikwayo, za a gyara ipodrom. Duk wannan abubuwa nan da wata bakwai takwas duk ya zamanto amince. An samu sabin ginoni, an samu sabin hanyoyi, an samu an samu kuran ko ina, an samu kwalbati ko ina, sai zamanto jama'a ta kama. yanzu haka shi na da kyau amma zai ƙara kyau kwal zai zuwa kwalliya alfahari ne kan mutum ya bari wannan sallar ta bar shi a waje wannan biki da yawa kana a tera mai masu ga ra'ayin waɗansu 'yan maraɗi dangance da maganar maraɗi kwalliya wannan abu ya zama mana abin alfahari mun diba mun gani irin wanda an kai cikin garin doso za a maida mana maraɗi wani sabon birni shine duk mutanen maraɗi su kama domin wannan aiki mu samu cin nasarar. abin ba siyasa ba ce ce gyaran ci gaban maraɗi ne kuma ta ƙara haskakawa musamman ma ni ina kira ga magabata waɗanda wannan aikin yara ta gare su saboda Allah saboda annabi su yi kishi su sa kishi su sa guri su hiddo mama maraɗi sannan jihar maraɗi kowa da kowa maza da mata kowa ya sa hannu don ga maraɗi kwalliya ta tabbata don abin alheri ne gare a wani guntun jawabi da ya zartar firayim minista malam birji rafiniya na mai kira ga al'ummar birnin maraɗi maradawa kuke cewa ga hili ga doki ga ku ga maradi kwalliya sai in ba ku yi na san ba za ku kasa ba. Yanzu dai a jira a gani Allah kai mu ranar 18 ga watan Disamba ta baɗi. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. za kuma mu fara ne da ra'ayin yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawa najeriya mai cewa samun nasarar ceto kananan yara har su 80 daga hannun 'yan kungiyar masu tada kayar baya da sojojin kasar kamar suka yi hakika abin jinjinawa sojojin kasar ta kamar ne sai kuma ra'ayin sade sa'idu daura cewa to sarakuna iyayen ƙasa game da taron da kuke yi a kaduna ya kamata ku kulla wa talakawa abin arziki ba abin da zai cutar da su ba ganin akwai wasu daga cikinku waɗanda abin duniya ya rufe musu ido ba damuwa suke da halin da talakawa suke ciki ba sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga su sadiya isa mai kati gashuwa da husaina umar foreba gashuwa da ummu garba na kolo a jaura da aisha hussein dangote karasuwa masu cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ku ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu dangane da aniyar da jam'iyyar apc ta yi na maka matar shugaban kasar najeriya feshin janatan gaban kotun duniya wato icc dangane da kalaman da ta yi na tunzar mutane su ta da hankali hakika mu 'yan najeriya muna goyon bayan wannan kuduri na apc don kuwa mu zaman lafiya muke nema Gara a yau tukar hanci sai kuma ra'ayin lawal wisdom aure katsinan najeriya mai cewa hukuncin da kotun duniya ta yi wa matar tsohon shugaban ƙasar ivory coast ya yi daidai wannan zai zama isna ga sauran matan shugabannin kasashen afirka musamman ma kasar mu najeriya inda matan shugabanni suka ɗauki kansu kamar dodanni sai kuma ra'ayi na ƙarshe wanda ra'ayi ne na alhaji murtala a basu mai shadda kwantagora mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ganin buzu a masallaci ya isa tunkiya hankali hukuncin kotun abrikos a kan simon bagbo wata ya ce ga waɗanda giyar mulki ke ɗibansu a ƙasa ta najeriya a cikin maye to yanzu kuma ga usman ya dawo amma da labaran a takaice wato an gaishe ka Ladan kwanaki uku bayan fashewar wani bam a Maiduguri da ya hallaka mutane sama da hamsin a ranar Litinin din nan ma wani bam din ya sake tashi tare da kashe mutane bakwai da kuma jikkata guda ashirin da 27 a garin na Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. wakilin muryar amurka haruna dau da biyu ne ya faɗa mana wannan rahoto sai kuma mai kula da birnin ferguson a jihar missouri da ke amurka john shaw ya ce ya ajiye aikinsa bayan da wani rahoto daga ma'aikatar shari'ar kasar ya fitar da cewa ya yi kakkausar suka kan 'yan sanda cewa a garin na nuna bambanci ga baƙaƙen fata haka kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce zai fi kyau da ta yi amfani da adireshin imel ɗinta guda biyu maimakon ta yi amfani da ɗaya amma ta ce duk da haka ba ta yi wani kuskure ba kalaman hillary kenan a lokacin da ta yi hira da wata jarida ta new york times wanda kuma ta bayyana haka ɗin an rasa inda wasu mutane goma suka yi daga cikin sojojin amurka bayan hatsarin wani jirgin sama mai saukar ungulu a can kusa da gabar tekun florida da ke amurka tauma adalla a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma faga halima da jamila za su gabatar da shirin yau da gobe kuma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyya ga garba aliyu dan azumi wanda aka fi sani da suna karaji mataimakin kwamishinan 'yan sanda da ke can jihar rivers a kudancin najeriya na rasuwar mahaifiyarsa wadda Allah ya wa cikawa ranar litini a garin Kwantagora ubangiji Allah ya ji kanta da rahama ya kara hankulan rashin ta yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham wadda ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato Kit Holmes ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku.